Assalamu alaikum masu kallonmu, barkanmu da sake saduwa. Shin kana da BVN? Idan har kana da BVN number, to wannan bidiyon naka ne. Tun da lockdown ya fara na COVID-19, ana samun ƙare-ƙare na hanyoyin damfara wanda ake hanyoyi daban-daban wanda ake damfaran mutane musamman ma ta hanyar bank account ko mutane da yawa sun rasa kuɗaɗensu ta hanyoyin da ba a zato shi yasa a wannan bidiyon za mu nuna muku yanda ake masu damfara suke karɓan BVN number ɗinku sannan kuma suke amfani da shi su samu kuɗi amma bari mu fara da menene BVN number da farko BVN short form ne na Bank Verification Number, wanda ita ce wata namba wanda kowane ɗan Najeriya yake da tasa daban, wanda in dai kana aiki da account na banki, to dole ka wannan za a buƙaci ka bada wannan ka buɗe BVN number. Kuma idan ka buɗe guda ɗaya, da hoton ɗan yatsunka da komai duk suna jiki, don haka ba ta yanda za a yi ka sake buɗe wani BVN ɗin. Don haka. ko kana da account number guda ɗaya na banki guda ɗaya ko kuma kana da su a bankuna da yawa dai wannan BVN ɗin naka duk ita za ta yi linkin zuwa ragowar account ɗin. To yanzu kun san me ake nufi da bbn ga masu account. Don haka kun san muhimmancinsa tunda yana linkin ne da account daban-daban. To yanzu kuma za, mu yi muku bayanin yadda ake, ake karɓan bibiyan ɗin numban mutane har a cutar da su tun da lockdown ya fara sun yi amfani da cewa gwamnati tana son ta rarraba mutane kuɗaɗen kamar palliative haka na taimako saboda annobar covid-19 da aka shiga don haka suna tura mutane message cewa ai an riga an zaɓe su za a ba su kuɗi daga gwamnati wanda za su tambayi mutum cewa ya reply da wani code sannan kuma ya tura bbn number ɗinsa. To sun san cewa yanzu mutane sun riga sun gano cewa gwamnati ba wani kuɗin da za ta bayar. Da haka suka bullo da sababbin hanyoyi wanda ya haɗa da applications ko da kuma links na kamar neman aiki da sauransu wanda za su yi amfani da su domin ka tura musu bbn number ɗinka sannan kuma su dinga monitoring ɗin kamar banking transaction ɗin da kake yi. directly dai ba a amfani da BVN wajen wai a cire ma kuɗi direct daga account ɗinka, sai dai akwai hanyoyin da za a iya karɓan BVN number ɗinka sannan inda aka karɓi BVN number ɗinka za a je kamar a wannan irin loan apps haka irin kamar application da suke ba da rance haka a saka BVN ɗin a yi amfani da shi da details ɗinka wajen karɓar rance wanda kai kuma daga ƙarshe idan aka karɓi rancen kai za a bari da biya. wanda kai maybe ma an karɓi rancen baka san an karɓa ba amma kuma idan aka tashi lokacin biya kai za a nema domin ka biya to wannan shine dalilin da ya yasa BVN number ɗinka ya kamata ya zama lambar sirri a gare ka sannan in an taɓa dabbar ku ta wata hanya walau ta ko kuma ta wata hanyar dai muna son mu ji labarin ku don haka za ku iya mana comment sannan kuma ku yi liking da kuma subscribing domin samun shirye-shiryenmu a nan gaba. Sai anjima.